Suna na haruna aliyu ina buga central defender a Doma united eh, a shekarar da na jona Doma united 2012 eh, lokacin da na buga Doma united na jona Doma united suna buga amateur eh, abin da ya bani kwarin gwiwa na jona Doma united na lokacin ina buga eh, stanley na buga stanley to su kuma lokacin gaskiya ina zuwa in kalli match din goma suna burge ni da yadda suke buga kullo sai nake dan sha'awan tv na akwai lokacin da na je kallon match din su da flash flamingo da na kalli match din na muna suna buga sai na ji tim din sun ban sha'awa kawai muna zaune da abokina ce ta yi wata shekara ne ma zan zo in ji wani kamar wasa dai kawai muna gama suna gama season lokacin sai Allah ya aiko ashe zan zo in jona tim din coach din goma na ta sasa sai samu Abdullahi mai ofu ya ce to yana so na dan lokacin ma na buga lamba uku ne to da na goma sai coach ta sai ga lamba uku ba nawa bane kawai koma ya jo koma da ni central defender wanda suka shiga zuciya da yawa ma'ana wanda ya ƙara bani ya sa ni farin ciki kuma duniya ta gani sai maɗin mu da ribas dan na ji daɗin mat ɗin sosai da Allah ya ba mu yi ko muka sha su tuwon a garin mu eh, gaskiya ba na samu sosai don domin yadda iya abubuwan da na samu a garin gombe don duk inda na je ni za ka ji ana wani wani wani to ga wannan ma abin alfahari ne katotuwa ma eh, ina fuskantar matsaloli iri-iri wanda a yanzu a zamanin yanzu a tim ba ga kusan ni ina bugawa kuma kowa ya in ya zo zai ce kai wane yana yi yana yi to gaskiya kuma mun gode ya sasa dan shine komai ina ne a yanzu a yanayin ƙwallon nan to yana sa ni ina buga iyayina duk da kuma hakan amma a hakan wa suna cewa ai ne ban kai ba an bani dama eh, gaskiya akwai tunda da muka buga furoma muka gama akwai tun inda garanti sun kira ni tun kusan biyar na firimiya sun neme ni to amma na da yake ka san ba lallai ba ne in na fitar da maganganun yayi yawa zan iya samun problem a yanayi na yanda nake da mutane a gari ba su su dinga gani, ai ni ba zan iya tafiya doma in bar doma ba kwallo kaza kaza na ce kai doma sun nuna riga da wando a rayuwar kwallo na don wanda ya zo ga kwallo na ba zai ce eh ba zan iya buga ko ba furo da muka Allah ya sa muka gama furo ya lokaci na ɗaya ne a furo har muka gama furo gaskiya ta mini yawwa ta mini sosai ma tun da rayuwar kwallo me ne rayuwar kwallo in ka iya zama da mutane to ka mori kowa a duniya to gaskiya rayuwa na na harkan ƙwallo ko da na bar garin gombe na je wani waje dan kwallo wanda ya zo do mai buga in ya ganni a wani waje zai ce kai ga wane fa wanan nan mutum ne shi to ka ko da haka ma alhamdulillah kokari kan yayi sosai ma kuma yana kan ya wuce misaltuwa ma gaskiya kokarin da yake a rike doma united da yake allaji suleiman mai doma yayi kokarin ba shi ya musultuwa ya gyaruwa ya kyau yana kan sai dai mu kara tini ne yawa abubuwan da suke mana don domin ko dan kwallo baya kokari ana kwallo management din suna iya kiran mutum su ce wane kaza kazan ka baya kyau ka yi kokari ka gyara to ga wannan ma kokari suna ƙara haɗa kanmu ne eh farkon season doma gaskiya mun gama idan yanzu mun gama ana shida aka juya dan ma matsaloli ne faru da mu har Allah ya aiko mu a wajen dan mu a yanayin mu ba wajen ma muke muna so mu mu gan mu a biyu ne ko na ɗaya to abin sai ta ɗan cire mana Amana a yanzu an juya muna so za mu ba mutane za mu gama a inda ba taɓa tsammanin mu ba da eh, gaskiya suna ya ƙoƙarin su suna mana ƙoƙari sosai kwacawan mu don su suka kai mu wannan level Yawa kuma suna mana abin da ya dace kuma mu ma muna musu biyayya iya biyayya yanzu irin muna da ɗan bol eh, lamba biyun mu sunansa jimbo irin jimbo gaskiya an shiga dressing room da jimbo da ade kulle ehm, sai kaga lokuta jiniyo ma yana daga cikin wanda suke ƙara nishaɗar da mutane suna shi nishaɗar da mu a dressing room sosai da sosai a cikin 'yan wasan mu gaba ɗaya wanda na fi kusa da shi kuma muna tight suna da ɗan yawa gaskiya a matsayina na yanzu na shugaba a doma united ni ne captain to gaskiya suna da yawa ba zan yi zaɓi ɗaya ba wani ya zo ya zauna ce ai ne a shi haka yake a guri kowa na wani gaskiya eh, mai goma zan ƙara bashi godiya ne Allah ya ƙara masa ƙarfin gwiwa akan zamantakewan da yake da doma united don ƙoƙarin da yake mana muna ƙara godiya muna ƙara godiya a magoya bayan domin United suna ƙara mana mora sosai in muna match don gaskiya muna ƙara musu godiya su ƙara jajircewa ainihin da muke buga home ba sa mana ba mu matsala ko da an zo an samu wani matsala a match daga ƙarshe dai muna samu yadda za mu yi mu samu match ɗin nan to su ƙara mana goyon baya ba faɗa ba jifa na ji daɗi sosai a yanda muka gama match match biyar ɗin mu ko hudu ne a gida ma ina ga muka yi ba wani matsalolin da muka samu gaskiya za mu nan yanzu ma haka ko da jiya ina ɗan ƙara biya wa 'yan gwamnin wanda suka ɗan tattafi gida yin election na ce su yi ƙoƙari su dawo su ɗan babbawa gida abubuwan da suka bayar su dawo mu ƙara jajircewa mu ƙara ƙoƙarin da muka yi har muka je aure muka ɗan sassamo wani abu don wuni ya kamata yanzu aure akwai aure ɗin da muke tunani in Allah da mun fita za mu samu match match biyu kan aure hudun da za mu fita in Allah da za mu samu match biyu wuri ne in Allah ya